بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنوني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي من يكراتو حرزوا كرشن سورة الجاسية muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta Allah ya sa ya amfane mu yau insha Allah za mu shiga cikin suratul ahqaf suratul ita ma sura ce daga cikin manya-manyan darussa da suratul ahqaf take karanta suwa ta yi magana a tabbat game da tabbatar da aƙidar musulunci a cikin zukatan musulmi mafi rinjayen abinda mutum zai ribata a musulunci shine dasuwar aƙidar musulunci a cikin zuciyarsa ya zama duk fa'ita shi da zai yi a rayuwa yana yi da aƙidarsa yana da lafiya yana da aƙidarsa ba shi da lafiya yana da aƙidarsa yana da wadata da aƙidarsa ba shi da wadata da aƙidarsa duk rayuwar da zai yi yana fa'ita shi da aƙidarsa a zuciyarsa to wannan shine musulmi wadda imaninsa ke amfaninsa ta yi magana game da tabbatuwar tauhidi da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummarsa da wannan wahayi na alkur'ani da sunna don ya zama rahama ga bayi baki ɗayansu to Allah ya sa abin da za mu karanta ya amfane mu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wal qur'anu hujjatul laka aw alayka annabi ya ce alkur'ani zai zama hujja gare ka ko kuma ya zama hujja a ka ranar alkiyama hujja gare ka shine ka karanta alkur'ani ko an karantar da kai alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani to alkur'ani sai ya zama hujja gare ka ka karanta alkur'ani ko an karantar da kai alkur'ani amma ka juya baya ma alkur'ani to alkur'ani sai ya zama hujja a kanka Allah ya tsare ni Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعدل مسمى والذين كفروا عنا Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim Allah ya ce wannan alqur'ani saukaccen littafi ne daga Allah mabuwayi mai hikima a farkon suratul jasiya mun tattauna game da saukan alqur'ani Allah ya tabbatar da cewa alƙur'ani saukakken littafi ne daga gare shi duk abin da ka gani a cikin alkur'ani abin Allah ya saukar da shi duk abin da ka ji an karanta a cikin alkur'ani duk abin da ka ga ka karanta a cikin alkur'ani to abin Allah ya saukar da shi saƙon da ke cikin tanzilul kitabi min Allahil azizul hakim wannan alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah mabuwayi mai hikima shine a tabbatar maka da cewa duk abin da kaje a cikin alqur'ani Allah ya saukar da shi Allah kuma baya wasa da kowa baya wasa da kowa idan Allah ya ce ka zauna abin da yake nufi kawai ka zauna ka idan Allah ya ce ka tsaya abin da yake nufi kawai ka tsaya a cikin maganan Allah babu wasa a ciki إنه لقول فصل وما هو بالهزل Allah ya ce innahu la qaulun fasl alqur'ani magana ne daki daki Allah ya ce wa ma huwa Allah ya ce ba wasa a cikin in Allah ya ce ka bari abin da yake nufi kawai ka bari idan ya kayi abin yake nufi kawai kayi jama'a mun fahimta to alqur'ani duk abin da ka ji a cikinsa na hukunci Saƙon da ake isar maka shine Allah ne ya saukar Allah kuma bayi magana face yana magana ne akan gaskiya kuma a bisa manufa ta gaskiya Allah yace tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim wannan alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah mabuwayi mai hikima Allah yace ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi Allah yace ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai na halittu ba illa bil haqqi Allah yake sai don gaskiya akwai wata hikima ta gaskiya da Allah subhanahu wata'ala yasa ya halicci sammai akwai hikima ta gaskiya da sa Allah ya halicci kasai akwai hikima ta gaskiya da sa Allah ya halicci halittu da suke tsakanin sammai da kasai jama'a mun fahimta duka waɗannan matsaloli mun tattauna su a farkon suratul jasiya Allah ya halicci sammai ne domin ya bayyanar mabayi Allah ta cancantarsa da abauta mishi shi kadai ba tare da abokin tarayya ba a kalli ayoyi da suke cikin samai a kalli ayoyi da suke cikin ƙasai a kalli ayoyi da suke cikin tsakanin samai da ƙasai duka waɗannan ayoyi suna bayyanar da allantakan Allah suna bayyanar da cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya Allah ya ce ma kalakana samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin sammai da kasai illa bil haqi Allah ce sai da gaskiya ma'ana akwai manufa ta gaskiya da yasa muka halicci sammai akwai manufa ta gaskiya da yasa muka halicci kasai akwai manufa ta gaskiya da ta sa muka halicci abin da ke tsakanin sammai da kasai wa ajalin musamman Allah ya ce ko mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin samai da kasai Allah ya ce saboda isa wani ajali ambatacce wani ajali yankake sama tana da iyaka ita ma tana da iyaka ƙasa tana da iyaka ita ma tana da iyaka wa kullu shay'in indahu bi miqdar عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الذي كبير indahu وكل شيء عنده بمقدار الله يشي كومي akwai ajali da yanke موضوع sama ga nan sama ba wanda ya taba ganin ta baci to akwai ranar da Allah ya ce za a nade ta yadda ake nade ta burma ajiye ta a gefe yawma na كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نقوي السماء الله يكرم درام نقي السماء ka tsayyi sijilli kutubi irin yadda ake nade takarda in an yi rubutu a ta idan an rubuta leta akan nade ta a daure ba Allah ki to yadda ake nade takarda ta wasika yadda ake nade taburma Allah ya ce haka za nade sama in ji ita ma ta isa kan adalinta ta isa kan adalinta يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الله كذا أبدل سما da ƙasa za a naɗe su wannan ƙasan annabi ya ce ba a kanta za a da bayi a musu yi misali saboda wannan ta sha dauɗa an yi zinace-zinace a kanta an yi fasadi a kanta Allah ce to za a canza jama'a mun fahimta wa ajalin musamman Allah ce ita ma sama ita ma ƙasa Allah ce kana suna da ajali ambatacce akwai lokacin da su ma iyakansu ya zuke daga lokacin da duniya ta fara jijjiga maganar za a yi tashin duniya haka saman za ta yi ta bindiga tana fushi فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الغلبان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم Allah ya ce da me za ku iya kare kanku idan kun kafirce mini yawman yaj'al shi ba a ranar da take mai da jariri ya zama har da furfura a kansa Allah ce in kun ki ku bi kun kafirce kun yi tawaye to idan wannan ranar ta zo Allah ce to da me za ku kare kanku fa kaifa tattaquna in kafartum ta yaya za ku iya ba ma kanku kariya idan har kun kafirce ma Allah yawman Allah ce wata ini ce yaj'al wildana shiba da take sanya jariri ya zama da furfura taba taba a sa as-sama'u munfatirun bihi Allah ce sama ma fashewa take saboda wannan ini kana wa'aduhu maqula alƙawarin Allah zartacce ne za ku ga wannan ini za ku ga wannan ini to sama tana da ajali ko ba ta da ajali tana da ajali to malam sama ma sai ajali balle ni ko kai Allah ya ce ma kalakalar samawati wal ardu wa ma ba mu halicci sammai da kasai da halittun da ke tsakanin sammai da kasai ba illa bil haqqi Allah ya ce sai don gaskiya wata manufa ta gaskiya wa ajalin musamman Allah ya ce da kuma wani ajali ambatacce da su ma in sun isa wannan ajalin Allah ya ce kuma al'amarin su ya ƙare. wallazina kafaru Allah ya ce amma waɗanda suka kafirce ma Allah amma unziru mu'ridun game da abin ake musu wa'azi Allah ya ce sun bijire ba su so ba su ana wa'azin Allah ya ce kamar ba a jikin su ba wallazina kafaru amma unziru mu'ridun Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah game da abinda aka aiko manzanni da annabawa da shi su gargade su akan shi Allah ya ce sun bijire sun juya baya sun ci gaba da hada

Allah sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul to ka faɗa musu a ra'aitun ku bani labari mata da una min dunillahi ababan da kuka riƙe kuke kiran su koma bayan Allah kuke bauta musu koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al mai suka halitta a bayan ƙasar. Allah ya ce ku bani labari duk ababan da kuka rike koma bayan Allah abinda duk kace ganin ka dogara da shi kuma bayan Allah Allah yace aruni ma za khalaqu min al-ardi to ku nuna mini me suka halitta a bayan ƙasa ka nuna wani dutse ka ce wannan dutsen abu kaza ne yayin shi ba Allah. ka nuna wata bishiya ka nuna wani kogi ka nuna wani yanki a bayan ƙasa Allah yace ku ce wannan wani ne ba Allah ba yayi wannan abin Allah yace ku nuna mana Allah ya ka tambaye su qul ara'aytum ma tad'una min dunillah ku bani labari ababan da kuke kira kuke roko kuke bauta musu kuma bayan Allah aruni ma za kada ku min al-ardi min al-ardi ay fil ardi me suka halitta a duniya Allahum shirkun fi samawat ko dai suna da wata tarayya ce da Allah a sama tunda kun gagara ku nuna a ƙasa abu kaza nasu ne sai Allah yake am shirkun fi samawati to ko akwai wani abu da suka yi tarayya da Allah a kansa a tun da shi ba magani a ƙasa Allah ce ku faɗa mu ci suna da wani abu a sama wadda wannan abun da su da Allah ne suka mallaki wannan abu Allah sai ce ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo mini da wani littafi wadda ya zo kafin alqur'ani wadda ke tabbatar da cewa akwai wani wadda yake da mallaka a bayan ƙasa ko a sama ma bayan Allah ko wani wadda ya cancanta a bauta mishi ko ma bayan Allah au asaratin min ilimin ko wani dalili fayyatacce na ilimi da zai nuna cewa waɗannan ababa da kuka rike sun cancanta a bauta musu ko kuma suna da wani mallaka a sama ko a ƙasa Allah ya ce in kuntum sadiqin in abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya ce mun kalubalance ku ku zo da ɗaya daga cikin waɗannan dalili na farko aruni ma za kana min ku nuna mana menene suka halitta a bayan ƙasa ko wata tinkiya ta zo wucewa ka nuna ka ce wannan tinkiyan mai gidanka ne yi ta waliyinka ne yi ta ko shayinka ne yi ta Allah ce ka nuna ma za kana min me suka halitta a duniya Allahun shirkun fi samawat ko kuma akwai wani abu da suka yi tarayya da Allah a kansa a sama to ka faɗi abin ka ce abu kaza da ke sama wannan abin da shehi na ko da abin bauta na ko da gunki na ko da waliyi na suka yi tarayya a kansa a sama aw asaratin min ilmi Allah yake idan kuma baka sani ba to ka kawo wani dalili mai karfi wanda zai tabbatar da cewa akwai wani abu da suka mallaka a bayan ƙasa ko suka yi tarayya ma'ana ko da dalili ne na hankali ka kawo shi wadda zai iya karbuwa cewa abu kaza na wani ne da shi da Allah Allah ya ce ko kuma ku zo da littafi ituni bi kitabin min qabli hada ku ɗauko taura ko linjila ko zabura ko wani littafi da Allah ya saukar ku zo ku buɗe a cikin littafin ku ce gashi a littafi kaza abu kaza na wane da wani ne ko abu kaza na wane ne ko abu kaza na wane da Allah ne Allah ce ku zo ku nuna mana jama'a kun fahimta kun ji yadda Allah ke kalubalantan bayi akan duk abin da suka rike suna bata lokacin su komai mallaka ce ta Allah komi mallaka ne na Allah ce idan da awar ku gaskiya ne har akwai wani wanda ya cancanta kuke ganin a bauta mishi Allah ya ce to ku kawo dalili akan bautan ku zo da littafi ko ku zo da wani dalili mai ƙarfi ko kuma ku zo da hujja bayyananniya a game da abin da kuke da'awa in abin da kuke faɗi gaskiya jama'a mun fahimta ko ta ina cikin alkur'ani Allah ya yi wannan kalubalen duk abin da wani ya rike shi ya makalkale shi, sai Allah ya ce to a tambayi wadda aka riƙen me yake da shi sai kuma su ba da amsa su ce babu Allah ya ce to yaya kake bin babu قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا فأنا يصرفون يصرفون الله يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم قل كتنبيه سو كغير من يرزقكم من السماء والأرض وكي azurta ku السماء da ƙasa wace zub da ruwa wace fitar muku da abincin da ku ci manyan yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji wa yake da mallakan gani Allah ya ce ka tambaye su wane ne in ya ga dama ya barka kana ji in ya ga dama ya kurumtar da kai in ya ga dama ya barka kana gani in ya ga dama ya makantar da kai Allah ya ce ka tambaye su wane ne zama mun fahimta waman yukrijul hayya min almayyit wa yukrijul mayyita min alhayy ka tambaye su wa ke iya cire rayayye daga jikin matacce matacce daga jikin rayayye waɗansu malamai suka ce yukrijul hayya min almayyit yana cire rayayye daga jikin matacce danyen shuka daga jikin bushashiyar masara wadda za a shukan bushashiya ce sai ya tsirar da mai ɗanye rayayya a jikinta wadda wadda aka shukan idan da za a kai ta inji nike ta kawai za a yi ta dawo gari idan an biske ta sai ta tsirar da ɗanyen abu wa yukhrijul mayyita min alhayy kuma na cire matacce daga jikin rayayye sannan yakan cire tsaba bushashe daga jikin tsayayyen zangarniya waɗansu suka ce yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy yana cire kafiri a jikin musulmi ya cire musulmi a jikin kafiri wa man yudabbiru al-amr wace dabbar al'amurra wace tsara gudanan al'amurra a yi zafi a yi sanyi a yi jinya a yi lafiya wace tsara wannan Allah ya ce fasa ya ƙulunan lahu da su ce Allah malak Allah shi ne mai ji Allah shi ne mai gani Allah shi ke ba da abinci Allah shi ke ba da lafiya Allah shi ke riƙe gani shi ke sake gani Allah ya ce to faƙul a falata takun to yanzu ba za ku ji tsoron shi Allah ma kake tsoron mai gidanka ma da zai iya yanke albashinka balle wadda ke rike da ji da gani dan me shi ba ka ji tsoron sa ba jama kun fahimta idan hankali lafiyayye ne in dai kana tsoron kar a takile maka albashinka kar a hana ka albashinka wadda suka yi hanyar samun albashin kana musu biyayya to wadda kuma ke rike da ji da gani in ya ga dama ya makantar da kai in ya ga dama ya kurumtar da kai Allah ke to don me yasa shi baka tsoron abin tsoro ne ko ba shi tsoro ne. Allah sai ce fa zalikumullahu rabbukumul haq wancaninka, ma'ana wadda muka siffanta shi ke rike da waɗannan sifofi ke rike da wannan iko a hannunsa shine ubangijinku na gaskiya babu wani mahaici Allah sai ce fa ma za ba'da al-haqqi illa dhalal Allah sai me ke bayan gaskiya tunda wannan shine rabbukumul haqq shine ubangiji na gaskiya to yayi da ku rike wani kuma na ƙarya in ji Allah fa ma za ba'da al-haqqi illa dhalal Allah ce me ke bayan gaskiya idan ba kasa ba fa anna yusrafun Allah ce to wayaye ake kautar da bayi ne jama'a mun fahimta Allah ya samu dace saboda haka Allah sai yace aruni ma za kalaku min al-ardi ku nuna mini menene suka halitta a bayan kasa am lahum shirkun fi samawat ko dai suna da wani abu da suka yi tarayya da Allah ne a sama ituni bi kitabin min qabli hadha Allah yake ku zo mun da wani littafi kafin alqur'ani wanda ya tabbatar da abinda kuke abinda kuke da awas aw asaratin min ilmi ko wani dalili bayyananne na ilimi in kuntum sadiqin in da kuke kai gaskiya ne a suratul naml Allah ya jero irin waɗannan dalilai yana tambayan mai amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'anbatna فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ مع الله قليلا ما تذكرون الله يتي أمن كلك السماوات والأرض الله يتي ويشم ويهلك تسمي ذكر yanzu ba Allah ce su nuna abin da suka halitta a bayan ƙasa ba to yanzu kuma zai nuna kayansa da kansa yana nuna abin da shi ya yi in ya so abin da ya rage sai ka ce wannan kuma wane ne ya ci an man kalaka samawati wal arda Allah ya ce wane ne ya halicci sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an wa ke saukar muku da ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'ika zata bahajatin Allah ya ce ni nake saukar da ruwa daga sama sai kuma na fitar muku da lambuna masu ban sha'awa in ji ma kana kun. an tumbitu shajaraha Allah ya ce ba zai yiwu gare ku ku iya tsirar da koda itatuwan lambunan ba wai da Allah zai yarjejeniya da bayi Ya ce kai ka tsirar da itan masaran Allah ya ce ni kuma dan sa goyon Allah ya ce ba za ka iya ba ka tsirar da dawan Allah ya ce ni zan sa zangarniyan Allah ya ce ba za ka iya ba ka tsirar da itaciyar mangoron Allah ya ce ni dan sa mata ƴaƴa Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha sai na zub da ruwan na tsirar da itan na sa muku ƴaƴan ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah yace ko da itaciyar da suke cikin lambunan ku itatuwan Allah yace bara ku tsirarwa ba ni kuma in sa muku amfanin da ke jikin su Allah sai yace a ilahum ma Allah Allah yace yanzu akwai sa'ana akwai wani abin bauta tare da ni inji Allah akwai wani wadda za ku rike daidai da ni sai ya ce an manja alal arba kararan shin waye ne ya sanya muku wannan ƙasa tabbatatta ga ta ana tafiya akan ta ba ta doki waje ala kilalaha anharan ya tsatsaga tsakaninta ya sa muku kogi kogi waje ala lahara wasiya ya sanya duwatsu akan ta ya danne ta waje ala bainal bahraini hajizan ya sanya shamaki tsakanin tekuna biyu ta yadda ba sa haɗewa Allah ya ce a ilahun ma'allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta da za ku haɗa ni da shi bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce mafi yawan su ne shi yasa jibil yujibul iza idza da'ahu Allah ya ce wane ne ke amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani kai idan ya kira shi yanzu inda za a rufe kofar masallacin nan a ce a tasa ka duk ihunka a gida za a jika amma Allah zai jika Allah ce wane ne aka ne shi yasa saboda buwayar Allah shi Allah ba a kare Allah baraka ce yau bari in yi wa'azi in kare Allah ba ana kare manzon Allah ana ba ma sunna kariya amma ba zai ce yau bari ya sa wa'azi ya zagi Allah akwai lokacin da yake zagin Allah inda wani zai naushe shi ko zai ce wayyo Allah duk iskancin mutum ya san Allah duk iskancin mutum ya san Allah ba ka ganin dan wiwi duk iskancin sa in police sun kama shi ya dinga wayo Allah wayo Allah to ai ya san Allah saboda ka ba wani duk iskanci mutum bare zai ce to yau bari yi wadi zagi Allah Allah ya ce ai ilahun ma Allah to yanzu akwai wadda za ku bauta mini in dai kun yarda komai ni na ka aika da shi Allah ya ce to kuma kwa bauta mini tare da wani an yi mishi adalci amman yujibul mutsarra idza da'a wace amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai in ya kira shi wa yakshifu su ya yaye damuwa da matsalan da aka shiga ciki wa ja'alukum kulafa al-ardi wa ke sanya ku mamaya a bayan kasa waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi Allah ya ce a ma Allah to yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah akwai wanda zaka rike shi tare da Allah mahalicinka babu to haka Allah ya ta jero waɗannan bayanai yana tambayan bayi akwai wani gwani kamar sa sai ce to don me za ku bauta mini tare da wani bayan ni nake gudanar da dukkan al'amuran yan uwa mun fahimta Allah ya ce am lahum shirkun fis samawat ko dai akwai wani abu da suka yi tarayya da Allah a sammai Allah ya ce ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo mini da wani littafi da Allah ya saukar kafin wannan littafi na alqur'ani wanda ke nuna gaskiyar abinda kuke tafiya akan sa aw asaratin min ilmin ko kuma wani dalili na ilimi in kuntum sadiqin in dai abin da kuke kai gaskiya ne to sai Allah ya ce ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء Allah ya ce wa man aballu mimman yad'u min dunillahi Allah ya ce yo waye fi bata waye fi lalacewa waye fi batan basira mimman yad'u min dunillahi kamar wanda ke kiran wani koma bayan Allah yake roƙon wani koma bayan Allah yake bauta ma wani Ko koma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama ila yawmil qiyamati wadda ba zai iya amsa mishi ba ba zai iya biya mishi bukata ba har ranar alkiyama inja idan da za a bashi tsawon rayuwa ya rayu a duniya har tashin kiyama Allah ya ce wadda yake roƙon har tashin kiyama ba zai iya biya mishi bukata ba Allah ya ce ba wadda yafi bata ba wadda yafi daidaita da rashin basira batarsa ta bayyana kamar wadda ke kiran wani kuma bayan Allah jama'a mun fahimta duk wadda ka kira kuma bayan Allah zai amsa maka Allah da zai amsa duk dalilai da suke tabbatar da ba zai amsa ba a halittar sama sun tabbata ba zai amsa ba jama'a mun fahimta idan mutum ba zai iya biya maka bukata ba to a halittar sama dalili ya bayyana cewa ba zai iya amsa saboda yana mutuwa saboda yana ci saboda yana sha bai siffanta da sifofi na mai iya biyan bukata ba bai siffanta da sifofi na mai iya biyan bukata ba Allah ya ce ba wadda ya fi bata wa man adallu mimman yad'u min dunillah ba wadda ya fi bata kamar wadda ke kiran wani koma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wadda kuma ake kiran ba zai iya amsa wa mai kiran ba har zuwa ranar alkiyama inda zai fashi iya shekarun rayuwarsa yana roƙon wadda yake roƙa Allah yake ya ƙara shekarunsa a banza domin wadda ke roƙon ba zai iya biyan bukatan ba wa hum an du'a'ihim gafilun Allah yake ai waɗanda ake roƙon ma rafkanannu ne gabarin roƙon masu roƙonsu ba su san ma suna yi ba wadda ke roƙon gunki gunki ya san me yake yi wadda ke roƙon wadda ya mutu wadda ya mutu ya san ma me yake yi wa hum an du'a'ihim gafilun waɗanda ake roƙon rabkanannu ne ga barin jin addu'ar waɗanda suke roƙon su Allah ya sa mu dace shedan ne ma idan ba shedan ba a hankalce kai ka auna kaga waye cancanta a roƙe shi idan ba Allah ita fa bukata da Allah ya zo cewa ya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya Allah Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tumul fuqara'u illa dukkan kuma bukata ne abin Allah to ya ayyuhan nasu akwai wani shegi da bai shiga ciki ba babu antumul fuqara'u ila Allah Allah ce kuma bukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mai cikar wadata abin yabo Allah shine bai da bukata a wajen kowa kowa ma mabukaci to bata mafi muni shine rikan wani kuma bayan ka bauta ma wani kuma bayan Allah ka dinga roƙon wani kuma bayan Allah a suratul saba'i Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من خبير الله يشريدهم Allah ya ce na wallazina tad'una min dunihi Allah ce dukkan abin da kuke kira kuma bayan Allah ma kuna min kitmir Allah ya ce wallahi ba su da mallakar ko da kitmir kitmir ita ce farar leda da ta ɗan lullube ƙwallon dabino a cikin dabino ina kun santa to wannan ƴar farar ledar Allah ya ce ko kamanta duk wani wadda ka san isasshe ne Allah ya ce bai da mallakar wadda ba shi da mallakar wannan ledar zai iya baka wani abu a rayuwa Allah ka shigar da mutane wallazina tad'una min dunihi Allah ya ce waɗanda kuke roƙa koma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir Allah ce ko kaman qitmir Allah ce ba su da shi in tad'uhum la yasma'u du'aakum Allah ce kuma idan kun kiraye su ba za su ji kiran ba walau sami'u mastajabu lakum Allah yace kuma ko sun ji kiran ba za su iya biya muku bukata wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirta da shirkar da kuka yi da su wa Allah ku ji sai Allah yace wala yunabbi'uka mislu kabir Allah ce ba mai baka labari kamar masani akan labari Allah ce to ni na ga mu in tad'uhum la a asu idan kun kiraye su ba su jin kiran walau sani'u kuma koda sun ji mastajabu lakum ba da su iya amsawa su biya bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su yi bara'a ma wannan da kuka yi a madadin Allah Allah sai ce wala kaminsu mislu kabir Allah ce labari nake baka na gaskiya kuma ni na san labarin Allah ce kuma ni na ga maka bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya komai yana hannun Allah gudanar komi na hannun Allah ne malam ka tsarkace imaninka ka tsarkace aqidarka domin ka samu سورة الرعد ra'd له دعوة الحق da'watul haqq lahu da'watul يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ce lahu da'awatul haqqi da'awa ta gaskiya kira na gaskiya na Allah ne shi kadansa wallazina yad'una min dunihi Allah ya ce waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah su waɗanda ake kiran Allah ya ce la yastajibuna lahum bi shay'in ba da su iya amsa ma waɗanda suke roƙon sun ba duk kankan abinda suka roka jama'a mun ji wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah yace ababan da ake kiran ba za su iya amsa musu su biya musu bukata ba duk kankantan abinda masu roƙon suka roƙe su Allah yace in kuma kuna so ku gane misalin illa ka basu kaffaihi face misalin wanda ya shimfida hannunsa ne ilal baƙi. zuwa ga ruwa liyabluga fahu wai yana cire ruwan ya zo ya shiga bakinsa jama'a zai sha ruwa wadda ke roƙon wani ba Allah ba Allah ya ce ga misali in kuna so ku gane bukata za ta biya ko ba za ta biya ba Allah ya ce misalinsa illa ka basiti su ila alma'i misalin sa kamar misalin wadda ya mika hannu ne ma ruwa yana kiran ruwan li yabluga fahu ruwan ya fito daga rijiya ya shiga bakin sa Allah sai ya ce wa ma huwa bibaliki Allah ce ruwan fa ba zai shigo bakinsa ba in zai nemi guga ya nemi guga kawai zai shigo bakinsa yanzu kai ga mutum a bakin rijiya ko a bakin kogi yana kiran ruwa cewa yana jin kishi ruwan ya zo ya shiga bakinsa kai ba mahaukaci bane to haukan da yayin haukar ba ta kasa haukar mai roƙon wani ba Allah ya الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله يتي يا أيها الناس يا كمتني ضرب مثل Allah ya ce ga wani misali an buga fastami'ula Allah ya ce kowa ya tsam ya saurari misali innal ladina tad'una min dunillahi Allah yake duk abinda kuke kira kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban Allah ce ba za su iya kera kuda ba duk kamfanonin duniya ba kamfanin da ya kuda inji Allah duk ababan da kuka rike kuna ganin isassu ne da su iya muku wani abu Allah ya ce lan yakhluqu zubaban ba za su iya halittar kuda ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu Allah ya kuma inda kuda zai lakaci wani abu a hannunsa Allah ta bai isa karbo kayansa ba shi mai gidanka ba ka kasau kuda ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an inda kuda zai je ya lakato wani abu a hannunsa da yake ci ya lakato ya fisgo wani abu a hannunsa la yastanqizuhu minhu Allah ta bai isa idu kudin ya karɓo kayansa ba Allah ta za'ufa talibu wal matsalo, Allah ya ce mai gida da yaron gida duka Allah ya ce an yi asara mai kira da wadda ake kira wadda ya dogara da wadda aka dogara gare shi Allah ce duka sun yi rauni ba za su iya biyan bukata ba kansu jama'a mun fahimta kawai ka rike Allah ka rike Allah in ka rike Allah ka rike komai in ka riki Allah ka riki komai Allah ya samu dace Allah ya ce wa idza hushira nasu sannan idan an tada mutane a ranar alkiyama kanu lahum a adahan to da su zama abokan gaba gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma da su kasance game da bautar da suka musu a duniya roƙon su da suka yi ta yi a duniya domin roƙo ma ai ibada ce ko to wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah yake za su kasance game da bautar da suka musu a nan duniya sun kafirce musu ma'ana za su yi musu bara'a a ranar alkiyama ba mu ba ku abinda kuka yi ba ruwan mu kuma ba mu sa ku ba zama an fahimta to haka dai da ai walle walle wadda ba izinin sa aka mishi ya kukuta wadda da izininsa aka yi ya shiga uku wadda ya yi ma ya shiga uku idan ba hannunsa aka yi sai ya sha idan da hannunsa wajen aka mishi abin da aka mishi to ya shiga uku ranar alkiyama shi ne za'ufa ɗalibu wal matsulu to Allah ya samu dace sai Allah ya ce الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin sannan waɗannan mutane Allah yace idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum Allah yace sai kafirai su ce ma gaskiyar da ta zo musu ba alqur'ani ya zo ba ba sunna ya zo ba Allah ya to idan an karanta musu ayoyin Allah bayyanannu qala allazina kafaru sai kafirai su ce lil haqqi ga gaskiyar da tazo musu lamma ja'ahum yayin da tazo din hadha sirrun mubin sai su ce wannan ai sihiri ne mabayyin haka ne yakin eh, gaskiya in gaskiya ba bacin zuciya to yanzu duk abin da muke karanta wannan ina sun faɗa sun ga sakamako ko ba su gani ba sun gani alkur'ani daɗi mana eh alkur'ani daɗi in kana wa'azin wato ko ba ka bi Allah ba za dai ka rayu kanka a waye don kai kanka ka san maganinka kai kanka ka san me maganinka haka ne shi ne ma'anan basairu ke haza basairu min rabbikum buɗewan ido wayewa haske komai da a haska maka gan shi ƙololo komai da a haska maka gan shi ƙololo Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala allazina kafaru sai kafire su ce lil haqqi ga gaskiya lamma da'ahum yayin da ta zo musu hadha sirrun mubin sai su sirri ne bayyananne Allah ya ce am yaquluna iftarahu am innam munqati'at bi bal ya ƙulu na tarahu Allah ya ce a'a ai cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ƙaji alƙur'ani da kansa ba Allah ne ya aiko shi to kun ji a baya sun ce sihiri ne ko nan kuma sun ce iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zauna a gida ya shirya larabcinsa ya fito yake ce wa mutane alƙur'ani kul Allah sai ce to ka ce musu iniftaraytuhu idan ma ni na kago ƙur'ani. fala tamlikuna li min Allah shay'a idan Allah zai azabtar da ni da ku iya mallaka min wani abu ne to ku bar ni da kayana mana ba magana ya kare ba shine ma'anar fa illam tu'minu li fa atazilu in bara ku ba da gaskiya ba to ku ba da waje me yi yayi kayansa haka annabi nuhu ma ya ga mutanansa in taraitu fa alayya ijrani mutanen annabi nuhu ma suka ce shi ya kirkiro wahayi yake gaya musu Allah ne ya aiko shi qul Allah ya aka ce musu in iftahaituhu imma ni na kirkiro fa alayya ijrami to ai laifina yana kaina ne haka ne ko ba haka ai malam qur'ani zaman ka lafiya wallahi ka bi shi kawai zaman ka lafiya ka bi shi amma doji wallahi baraka ka kauce wallahi baraka ka kauce ka kauce ba zai kautu ba ka bi ka bi ka bi ka bi ka zauna ka saba mishi ka shiga wahala to wahalar a ce akwai hanyar da za ka kauce mata za ta kautu? ba za ta kautu ba a farko-farkon suratul an biya'i suka dinga wannan faɗe-faɗen am ya kulu na farahu balkalu abgasu a halamin balkalu abuwa a halamin من ابتغاه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاس أهلام سكتش يا يا يا مفركين idan ya je ya harko mafarkansa to abin da ya gani a mafarkin sai ya zo ya ce Allah ne ya ce balittarahu waɗansu suka ce a'a ba mafarki bane shi ya kirkiro kayansa bal huwa sha'ir waɗansu suka ce ba kirkira bane mawaki ne haka dai malam a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan to amma me yasa suka gagara daidaita akan abu ɗaya saboda abin da suke faɗan ba gaskiya bane ita kuma gaskiya fure take ba ta yaya ƙarya fure take ba ta yaya abin da yake tabbatacce shine gaskiya ita gaskiya gaskiya ce ba a canza mata suna haka ne ko ba haka ka dubi yadda mutanen mu suke rayuwa Allah a Qur'ani yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan ومن يشفع شفاعة سيئة له منها القرآن وكان الله على كل شيء مقينا الله يتي من يشفع شفاعة حسنة الله يتي ود يي وتا الفرما وتا الشفاعة shine ka shiga tsakanin wani da wani man yashfa shafa'atan hasanatan duk wadda ya da wani taimako wani ne yana neman makaranta sai ka mishi hanya a wajen wani alhaji sai aka bashi scholarship sai ya tafi karatu man yashfa shafa'atan hasanatan wani ne yake nema ya tafi karatu sai ka shiga tsakani sai ka mishi hanya a gwamnatance sai aka bashi scholarship sai ya tafi karatu man yashfa shafa'atan hasanatan wani ne yake neman aure sai ka wuce mishi gaba sai aka bashi aure Allah ke to duk wanda ya shige ma wani gaba amma shafa'atan hasanatan alfarma aka nemo mai kyawu ya kullahu nasibin mina Allah ce za mu ɗauki la'ada mu ba shi na kamishin ɗinsa ya kullahu nasibin mina Allah ce akwai ɗan wani allowance da za mu cire daga cikin shafa'an musammi shi wa man shafa shafa'atan sayyi'atan wadda kuma ya yi wani ceto wata alfarma mai muni man yashfa shafa'atan sayyi'atan wani ne yake neman wata karuwa sai ka mishi hanya sai same ta wa man yashfa shafa'atan hasanatan wani ne yake nema ya hau kujeran mulki sai ka taimaka mishi sai aka yi magudin zabe da kai ya kullahu kiflun minha Allah ke kai ma zamu baka commission ka haka Allah yake duk abin da ka taimaka wa gaskiya ko barna to Allah yake in an gama kuma za a tsakuro maka naka sai a san maka wa kana Allah ala kulli shay'in muqita bi ma'ana ƙadira hasiba to in ka bi gaskiya ka bi ne makanka amma duk abin da kai akwai abin da zai biyo baya mai kyau ne ko mai muni jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama haske gare mu Allah ya dace da mu Allah ya ce am yaquluna tarahu cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kirkiri alkur'ani kul Allah yace inistaraituhu Allah ce idan ma ni na kirkire shi na kage shi fala tamlikuna li min Allah shay'a Allah yace ba za ku iya mallaka mini komai a wajen Allah ba huwa a'lamu bima tufiguna fihi kuma Allah shine mafi sani kan abin da kuke kutsawa cikin sa fade fade da kuke akan alqur'ani ku ce qur'ani karya ne ku ce qur'ani sihiri ne ku ce ƙur'ani ƙirƙira ne huwa a'lamu bima tufiduna fiye. Allah shine mafi sani kan kukkutsawa da kuke yi ma'ana Allah ya san kukkutsawa da kuke yi a cikin zantuttukanku wajen batal ga Alƙur'ani. wajen ɓatal ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen batal ma addinin musulunci kafa bihi shahidan baini wa bainakum kuma Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku wa huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinƙai ne jama'a mun fahimci ayoyin ko to sai Allah ya Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kulka ce ma kuntu bidi'an minar rusuli ba ni ne farau a cikin manzanni ba ba ni ne na farko ba balle ku ce na zo da bakon abu kafina manzanni jingim sun wuce Allah ya ce ka gaya musu wala kadi arsalna rusulan min qabli Allah ya ce mun aika manzanni da yawa kafin ka Allah ya ce kulka ce musu ma kuntu bid'an min ar-rusuli ba ni ne farko a cikin manzanni ba wa ma adari ma yuf'alu bi waladukum kuma ban san yaya za a yi da ni ko yaya za a yi da ku ba da a wannan yaya za ta kasance ƙaryatawarku yaya za ta kasance wa ma adari ma yuf'alu bi waladukum wa la adari ma yuf'alu bi waladukum ban san yaya za a hukunta al'amari na tsakanina da ku ba wa adari ma yuf'alu bi zan ci gaba da a wannan kyam kyam kyam kyam har na kai gaci wala adari wa ma adari ma yuf'alu bi ko kuma da aka kashe ni irin yadda aka sauran annabawa wa ma adari ma yuf'alu bi ko da aka kore ni a garin yadda aka kore waɗansu annabawa wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum kuma ban san wani hukunci Allah zai muku ba kife garin Makka da ayi da ku wala bikum ban san yayi da ayi da ku ba ko za a muku ruwan dutse ne irin yadda aka yi mutanen annabi Lut annabi yace Allah zai hukunci a tsakaninku yaya al'amarin zai kare yace gani gaba me Allah zai hukunta zan ci gaba da zaman makka farmi ne da a yi a kashe ni ko rana za a yi a garin kifar da ku Allah zai yi azabtar da ku Allah zai yi annabi yace gani ga ku wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi sai abinda aka yi wahayinsa gare ni wa ma ana illa nadhirun mubin

Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kulka ce, A ra'aitun ku bani labari in kana min indillahi idan alkur'anin nan ya kasance daga wajen Allah ya ce, kun karyata, kun ce ba gaskiya ba ne, to amma ku kaddara ma kanku idan kuma ya tabbata Allah ne ya aiko bayan kun kafirce to yaya za ku gamu da Allah a tsammaninku wani hukunci Allah zai muku in kwamun mun fahimta? kul Allah yace ka ka gaya musu ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi ku bani labari in wannan alqur'ani ya tabbata yadda kuma ya tabbata cewa daga wajen Allah yake wa kafartum bihi ku kuma kuka kafirce mishi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi wani mai shaida ya bada shaida akan gaskiyar alqur'ani daga cikin banu isra'ila ala mislihi akan shi kansa alqur'anin jama'a mun fahimta haka shankidi ya fassara wa shahida shahidu wani mai shaida ya ba da shaida min bani isra'ila daga cikin banin isra'ila ala mislihi to ba akan wani littafi irin qur'ani ba a'a akan shi alqur'anin kansa jama'a mun fahimta yace domin yana daga cikin uslubi na larabawa wadda alqur'ani ya zo da wannan zubin akan yi itlaqin mislu ala zati a ce misali kuma ana nufin gudan abin da ake magana a kan jama'a mun fahimta shine Allah yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi Allah yana maganan kafirai wadda suka juya wa alqur'ani baya Allah sai yace fa in amanu amma in sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abun da kuka yi imani da shi kenan kaga abin da kuka yi imani da shi daban su kuma abin da suka yi imani da shi irin abin da kuka yi imani da shi jama'a mun fahimta to fassaran shine fa in amanu bi misli ma amantum bihi ai fa in amanu ma amantum bihi in kun yi imani da abinda in sun yi imani da abinda kuka yi imani da shi kaga zatin abin da kuka yi imani da shin shi kuma ake nufi su ma su yi imani da shi in mun fahimta Allah ya ce qul ara'aytum in kana min indillah ku bani labari idan wannan alkur'ani ya tabbata daga wajen Allah ya zo wa kafartum bihi ku kuma kuka kafirce da shi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi kuma wani mai shaida ya ba da shaida daga cikin banu isra'il akan shi alkur'anin kansa ya shaidantar da cewa alkur'ani littafin Allah ne domin sun karanta a cikin littattafan da aka saukar kafin alkur'ani an musu bayanin alkur'ani a cikin littafin saboda haka sun ba da shaida fa amana har ma yayi imani wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai kuka ki imani da shi Allah yake to ku yi tunani me za ku fuskanta a ranar alkiyama jama'a mun fahimta kaga dai kaskanci da walakanci ai ya tabbata akan wadda har wani wadda aka saukar da littafi kafin Alƙur'ani ya ba da shaida shi wadda aka ba shi littafin ya iya gaskata littafin jama'a mun fahimta wani ne ya karanta sifofin sifofin alkur'ani kafin a saukar da qur'ani ya kuma yadda wannan littafin shine aka ba da shaida a kansa a wancan littafin har yayi imani kai kuma daga littafin ga manzon kake imani ai kaga asara ta yi asara Allah yace inna Allah la yahdi al-qawm az-zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalimi Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sun mu zo Allah ya amfana da mu da abin da muke karantawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin